Assalamu alaikum warahmatullah mu da haka. bidiyon mu yau zai bayani ne akan yadda ake tracing na waya ko kuma tracking idan wayar ka ta bata ko kuma wani ya sace wani ya tambaya akwai hanyoyi da yawa da ake yin tracking na waya to amma domin ka tracing din waya ka gane location din har da take kana da buƙatan ka amfani da application saboda haka ne muka zaɓo muka application wanda ya fi inganci shine na kamfanin google find my device wasu sun sa application wasu ba san shi ba kasancewa ba a jima da launching din application din ba application na primary advice zai baka dama ka tracing yadda wayanka take gane location inda take sannan har ma ka iya kulla wayan a hannun wanda take idan dai har wanda wayan take hannunsa zai buɗe data wannan wayan ya aiki da ita sannan za ka iya wifin ɗinta ma ka rising komai da yake cikin wayan ba tare da wani abu ta cikin ka kana zaune a yanda kake wannan application na find my device za mu sa link din shi a cikin description na wannan bidiyon ko kuma ka je google play store ka yi searching application na find my device za ka ga shi gashi nan in ka shiga za ka ga fuskar shi kamar haka ne radio wancan ka da aka sace ka taba daura mata email ka tabbatar ka taba daura mata email idan ba email gaskiya ba zai yiwu ba to idan akwai email a wancan wayan da aka sace maka sai ka zo ka ɗaura email ɗin wanda yake kan wancan wayan da ta batan ka ɗaura akan wannan sabuwar wayar kan misali idan ka ɗaura kana shigowa cikin wannan application na find my device zai kawo maka wannan fuskar da email ɗin da yake kan wayan to a mukaddara ma cewa email ɗin suna da yawa a cikin wayan nan zaka taɓa alama wannan aron kamar haka in ka taɓa shi zai nuno maka duka email account ɗinka na cikin wayar ka. sai ka zaɓi wanne ne yake kan wancan wani to kasancewa mu wannan na farkon ne kawai ma sai mu bar shi ko sai mu ce continue as abubakar siddiq dama sunan kenan za ka iya shiga sani as guest din nan ma idan baka taba shiga ba kenan sai ka yi rijista to in ka shiga wannan continue as zai tambaye ka password ma'ana security na gmail account ɗinka ko sai ka sa kamar yadda muke sa namun nan kana sa ka ka shiga sign in nan kana shiga sani in nan zai gwado maka duk wata wayan da ka taba daura mata wannan email din akai kamar yadda kuke gani a nan sama wannan techno ne mun taba daura mana din nan sai wannan infinix word 9 shine wanda wannan wayan da muke muku bidiyo a kanta sai kuma wannan hawe wannan ita ce wannan wanda za mu yi misali da ita to kun gani har ya gwada mana battery percentage inta da layin da yake kai da komai nata gashi na ya gwada mana siffar wayan da ma komai nata ta da battery percentage kamar yadda kuke gani a nan za ka iya sa wayan ta dinka kara ma mai shi ko ma waye kawai kamar haka yanzu misali in ka taɓa to kun ji kamar yadda kuke jin nan za ta ci gaba da masa kara ne ko ba za ta tsaya ba za ta ci gaba da yin wannan ƙaran da take din har sai idan kai ne ka taba stop a nan wurin in ba haka ba zai rasa me ko zai ga waya tana ta kara rasa dalili sai kuma wannan secure my device yanzu misali shi nan zaka iya sa message misali mu ce please dawo min da wayata misali sai ka sa phone number ka misali wannan shine phone number ka sai ka sa to kana sawa ko ka taɓa wannan secure device din nan kana taɓa secure device din nan za ta kulle shi kamar yadda kuke gani yanzu nan kun ga wayan ta dauke ta nuno a wannan wayar cewa yanzu haka wannan wayan an rufe ta gashi sakon da muka sa please ka dawo min da wayata gashi nan ya ce log by find my device haka yana nufin cewa wannan wayan wani ya kulle har sai idan kai ne ka bude ko kuma ya kira wannan namban da ka sa masan yana taba alama wannan kiran kun gani za ta kai shi gun da zai kira wannan namban kun gani da yake dama mun yi saving number gashi nan ko za ka ga shigo cikin wayarsa ba tare da wani matsala ba sannan kuma domin ka galla kejin din da yake gurin da wayarka take storms we chase are ba wannan shine hanyar da zaka yi tracking din kowace waya ne idan dai har wanda ya saci wayan zai amfani da datan wayan to zaka bi wannan hanyar kai kuma ka ga duk yanda yake a koda yaushe in dai har ya bude datan wayan dole zaka rika tracing din shi to sannan wani zai iya tambaya cewa zai iya san lokacin da zai buɗe datan zai rika ba akai akai eh zaka iya haka sannan kuma idan akwai email ɗinka akan waya idan dai har ka gama saita wayan da email ɗinka ana buɗe wayan ana buɗe data kamfanin layi su kuma za su mai sa cewa someone is using your device ma'ana wani yana amfani da wayanka wanda ka taba daura mata wannan email din a can to kaga za ka tabbatar da cewa eh, datan wannan na buɗe ko sai ka shigo cikin wannan application din ka yi abubuwan da suka dace domin gano yadda yake ka je ka anshi wayanka sannan ku sani cewa akwai wasu app din da suke irin wannan ayyukan kasance wannan na kamfanin google ne ba tare da wani wahala ba ya fi sauki shi ya sa muka kawo muku shi mun gode da kasancewa da mu da kai sai mu haɗa bidiyo na muna roƙon ku waɗanda ba su danna mana subscribe ba da su je su danna mana subscribe gashi nan da alamar jan rubutu idan kuka danna subscribe za ku ga wani ƙararrawa ya fito a nan ɓangaren dama sai ku danna shi ku zaɓi all ta haka ne duk bidiyon da muka ɗaura zai zo gare ku cikin sauki kuma hakan zai ba mu ƙarfin gwiwa mu kawo su bidiyo nan gaba mun gode mun gode sosai